Mai sauraro barkanmu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin na wannan rana ya duba yadda wasu gwamnonin a Najeriya ke ɗaukar alhakin tura yaran talakawa zuwa wasu ƙasashen karatu amma kuma daga bisani gwamnati sai ta yi buris da sha'aninsu shekara guda kenan da wasu ɗalibai da suka fito daga jihar zamfara da ke tarayyar najeriya suka yi korafin cewa gwamnati ta kyale su suna ta gararan ba a ƙasar cyprus sakamakon ƙin biya musu kudin makaranta waɗannan ɗalibai dai sun ce har yanzu fa suna cikin mummunan yanayi kamar yadda wannan ɗalibi da ya nemi a sakaye sunansa ake cewa to matsalar mu dai ta farko ta hada da matsala ta karatu kuɗin makarantar mu ba a biya akai akai wanda har yasa bashi ya zo ya yi mana yawa wanda a sanadiyar bashin nan ya zama an hana mu karatu an hana mu registration yanzu shekara ta biyar kenan amma har yanzu ba mu ƙara karatun da ya kamata mu gama cikin shekara hudu ba wannan matsalar mu ta biyu ita ce matsala ta allowances da muke samu daga gwamnati lokacin da muka zo shekarar mu ta farko zuwa ta biyu muna cin abinci a makaranta su kuɗin upkeep da ake ba kuma na ɗalibi na sawa abinci na sawa aljihu saboda magance wasu matsalolin da ka iya taso mishi kama ga sayan kayan karatu da dai sauran abubuwa suka ga ba za su iya ba shekara ta biyu duk sai suka kura mu muka fita daga cikin makaranta wani abu da ya shafi hukuma ko kuma dai wani abu dai da za ka yi tsoron ma fita ake yi yanzu barantana ma a ce magana wasu abubuwa da za ka je ka yi na bukatun yau da kullum to babu wani korafi da kuka mika wa gwamnati in kun mika wani kokari kuke tsammanin gwamnati za ta yi muku ko kuma ma take kan yi can lokacin da muka kuka kan halin da muke ciki na kakanika shine shi mai daraja gwamna ya turo wakilai daga najeriya suka zo wannan ƙasa ta cyprus lokacin dai kafin su zo an ɗauki tsawon wata biyu zan ce ma cikin na uku da aka ce za su zo har dai Allah ya kawo muna su zan musu da cewa babu wurin zama mafi yawa daga cikin ɗalibai ma duk an horo su kuma waje muke a masallaci muke zaune suka ce babu wani abu da za su yi har sai Allah ya kawo su wannan kasa sun zo sun gane wa idon su sun tabbatar da halin da muke ciki to amma da suka zo sai suka ce sun zo ne su yi bincike in sun koma za su hada report su ba shi to yanzu me kuke bukata gwamnati ta muku to abin da muke bukata yanzu shine gwamnati ta yi kokarin kawo karshen duka matsalolin da muke ciki cikin gaggawa saboda yanzu haka kowa mai yawanci kowa gida yana waje kuma mutane na cikin wani hali kuma a yi kokarin kai karshen matsalolin saboda a yi wani sabon tsari wanda zai kasance ba a kara fuskanta irin wannan matsalolin ba. To yayin da ɗaliban zamfarar da ke yashi a Cyprus ke cewa suna cikin fargabar fita, kwamishinan ilimi na jihar Malam Wadatau madawaki cewa ya matsala aka samu daga sashen kuɗi na jami'ar. Department na finance suna a bangaren kuɗi baya ba da cikakken bayani ga wancan department na administration. To. department na administration baya ba baya ba da cikakken bayani ga shugaban makaranta to sai aka samu communication breakdown wanda shi shugaban makaranta ga record din da an gare shi su kuma admin ga record din da an gare su kuma finance su da adda ingantaccen bayani su adda bayani da komi da komi ba su saki bayanin ba ya kai ga wayannan domin a san ga yadda ya kamata a yi akan wannan ne muka dauki muka zauna muka tattauna da su muka rubuta rahoto wanda ya bayanin cewa to ga ainihin kasafin kuɗi da komi da yake a ciki duka ga yadda komi yake mu ga abin da muka sani ga shaidu cewa ga kuɗaɗen da muka biya in fact a wannan lokacin ma akwai kuɗaɗen da muka muka biya euro dubu ɗari da talatin da ɗaya mm. wanga euro dubu saba'in daban dubu saba'in wanga euro dubu sittin da ɗaya wanda duka biya na kuɗi amma su bangaren kuɗi sashen kuɗi sun sa'ashi kuɗin amma ba su tura musu sashen admin ba wanda ya kamata a ce tsawa an ce an rage bashi daga wanda mu muka tura to don haka mm. sai muka rubuta muka fitar musu dalla dalla ga yadda abubuwan nan suke don haka muka ba su dama suka ce mu ba su dama su duba wa'annan wannan abubuwan domin su tabbatar da an inganta duka kwamiti din guda uku nasu da bangaren shi shugaban makaranta mutane shi babban ofis nashi da bangaren su kuma admin wajen general secretary na university mai ranar da kamar registrar kenan na makaranta da kuma sunan da finance za su haɗu su zanna su dudduba abubuwan nan a gyaggyara matsalolin da ke akwai sai su ba mu cikakken bayani don sun nuna suna biya gwamnatin jiha euro wajen kuɗari tara da wani abu amma mu da lissafi mu nuna abin da ake bi dubu ɗari hudu da wani yan kai har da tara da sun ka ɗauko suna cewa wai saboda ba a biya su da wani ba sun sa tara ta dubu ɗari euro da dubu ɗari da ishirin da hudu to duka ne mun a a wannan bai kawo kallo ba don ba ba bayani ne wanda za a yi waɗansu daga cikin matsalolin nasu ne su ne ba su ba mu cikakken bayani ingantacce wanda ya kamata a yi abubuwa to akan wannan da shi wannan ya kawo delay ɗin muna jira su tantance nasu ɓangaren su su turo muna buga namu mun ba su abubuwan da mun ka sani waɗanda muka yi kuma abin da ake bi mu kuma da biyan kuɗaɗen da muka biya ga bayanai mun ba su su kuma su haɗa nasu su gyara su turo mu da sai eh, to yanzu mun gama tantancewa hakikanin kuga shi shine muke jira gare su wannan abu na farko kenan abu na biyu shine cewa mun faɗa ma yara in Allah ya so yadda saboda matsalar damuwa na mu wurin kwana da harkar cin abinci abu da na harkokin su na yau da kullum na kulawa da su za mu inganta wani a tabbatar da cewa an tura musu wannan musamman da passport din su da resident permit din su za a tura musu waɗannan kuɗaɗe waɗanda za su riga su biya zuwa yau shi kenan a yau ma mun yi magana da yau ban daɗe da dawa daga wurin bikin ba da shi sa mai kula da kuɗi da kuma ƙididdiga sa account yau yanzu nan daga ofis ɗaucin fara gwamnati nake muka tattauna da shi muka duba abubuwan kuɗaɗen da ake buƙata. sai dai kuma inda muka samu matsala ba za a canza musu resident permit ba dole sai an biya kuɗi wanda za a buɗe portal ɗin yaran su yi rijista sannan su kuma hukumar kasa su ba su dama su yi rijista a ba su resident permit ɗinsu ah. to kuma hukumar makaranta ba su turo mu da kuɗin ga abin da sun ka da shi ba wallahi tana mu tura musu kuɗin don mun riga mun ce musu da an je an sun bamu za a tura musu kuɗi kuma an zanna da gwamna ya yadda mun ba shi rahoto ya yadda akan wannan kuma akan haka muke to to amma da yanzu mm. su abin da muka aje su ma'aikatan ofishin jakadanci da ke Istanbul a can Turkey mun yi magana su mun ce za a turo da kuɗi zuwa ga account din na wannan ofishin jakadanci hmm. domin bangaren ɗalibai domin a buɗe domin su taso daga can Istanbul su zo nan su samu ɗaliban nan su ba su kuɗi su na abinci kuma aka cewa gidajen haya su da aka fitar da su an biya masu gidajen haya an kama musu gidajen nan domin su samu natsuwa da kwanciyar hankali kafin mu ida abun nan a halin yanzu ma mun riga mu aji za mu rubuta takarda hmm. zuwa ga shugaban makaranta ya ba mu cikakken bayani sati shidda zuwa bakwai da barowa mu daga sun yi alƙawarin cewa cikin sati ɗaya zuwa biyu za su ba mu cikakken bayani daga sati shida kenan ba su ba mu wani bayani ba za mu rubuta takarda na eh, na ƙara cewa bine ne ake faruwa tun daga yaran mu nan suna ta gayyara akan a cikin wannan ƙasa. Haka. Mm. Na'am. To madalla commissioner na gode kwarai da gaske da wannan bayani da Wannan dai ba sabon abu bane a Najeriya na tura ɗalibai wasu ƙasashen karatu, amma da zarar wata gwamnatin amma da zarar wata gwamnatin ta karɓi mulki sai ta yi biris da su. ko me yasa ma gwamnatoci a kasar suka fi mayar da hankali wajen tura yara karatu wasu kasashen maimakon daukar ɗawainiyarsu a cikin gida sunusi sirajo masanin ilimi ne a najeriya maimakon su tsaya su daidaita ilimin a kasar nan yadda kowa zai amfana da shi sai su yaudarar da jama'a da cewa za su kai kasashen waje su yi karatu to su ga mutanen ƙasa suna ganin a ɗauki ɗanka a kai shi kasashen waje ya karatu ci gaba ne domin ana ganin in ya fita wajen nan zai fi samun ilimin da ake nema bayan kuwa duk abin da ake badawa a wajen nan a gida ma za mu iya ba da shi to da yake tsarin ba ingantaccen tsari ba ne sai ga cewa idan wannan gwamnati. gwamnatin ta zo ta kirkiro tsari na ɗauki 'ya'yan mutane da kai su yi karatu idan wata gwamnatin ta zo wanda ba irin jam'iyyar su ɗaya ba ita kuma ba ruwanta da 'ya'yan da aka tura sai ta bi san zuciyarta ta kima biya ma wa'annan ɗaliban kuɗi ta ce ba ruwanta ba gwamnatin ta bace ta yi gwamnatin da ta gabata ne ta yi to inda ko tsarin ingantaccen tsari ne ma'aikatar ilimi ne ke gudanar da shi ko da gwamnatinka ko ba ka. duk wata gwamnati ta zo za ta ci gaba domin me domin kar a cutar da yaran nan da suka je suke karatu a waje kazalika mun yi nazari mun duba ba laifi ba ne irin darussan da suka zama muhimmanci muhimmai wanda sai an fita waje ake samun su akai ɗalibi waje ya yi shi wannan ba laifi bane amma muna da irin wannan darussan a ƙasa mu tsaya mu daidaita harkar ilimin mu sai mu je muna kai wasu ƙasashe karatun mu ba misali a Najeriya nan yanzu za ki ga an dauki yaro ma an kai shi nan Kotonu to me Kotonu tafi Najeriya da har sai an kai da karatu Kotonu ki ga an kai mutum kamaru. to me Kamaru tafi Najeriya da mu ba za mu gyara ilimin namu ba amma iyaye sukan ce abin da ya sa suke goyon baya a kai 'ya'yansu karatu waje saboda yau yajin aiki aiki gobe malamai sun yaje aiki ba biya su wannan ba ba biya su wannan ba karatun da ya kamata a shekara uku sai a shekara biyar ana yi to wannan abin shine ke kawo damuwar su har su goyi bayan a jaye wannan abin amma su babban makasudin abin da suke sanyawa suke fitar da yara waje dan kawai su yi suna wasu kuma ta wannan hanyar ma su saci kuɗin gwamnati domin duk lokacin da ka nemi ɗaukan yara ka kai wajen nan za ka iya fitar da kuɗin ma da ba hankali a cikin shi to duk waɗannan abubuwa rashin kishin ƙasa ne sosai ya sanya ba a tsayawa cewa mu mu inganta namu na gida mai zo muna ɗaukan kayan mu ɗaliban mu da yaran mu muna kai su waje su yi karatu wanda shi ma kaiwa wajen yana da sarurin rana shi mun ga yara da yawa da suka dawo da ƙasar Sudan irin wasu halayyar rayuwa da suka shiga da makamantan ƙasashe na baki bayanai za a sha mamakin abubuwan da suke faruwa in aka fita wajen wani neman ilimin musamman ilimin na siyasa da ake yi yanzu amma muna ba da shawara mu dawo mu gyara na gida mu shine fi zama alheri Rahoton da Hukumar Raya Ilimi da Al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ta fitar a 2023 dai ya nuna cewa jihar Imo ce kan gaba a ɓangaren ilimi a Najeriya da maki 92.1. To mai sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin kafatanin abokan aiki shamsiyya haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na radio france international